sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta ya race, tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hantsi yau Litinin 11 ga watan Afrilu. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya alamu na daɗa tabbatar da rahotannin da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ke fitarwa a kan jihohin da ke da matsanancin talauci musamman ma waɗanda ke yankin arewa. Muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Elhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Sai muhimman rahotanni da suka ɗauke hankali na jaridun Najeriya daga nan za mu kawo maku nasihar watan Ramadan. amma kafin nan bari mu sha labaran duniya. Jama'a as-salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sojojin Rasha sun yi lugudan wuta a wata makaranta da gine-ginen gidajen jama'a a gabashin Ukraine jiya Lahadi, kamar yadda jami'an Luhansk na yankin suka ba da rahoto, yayin da jami'an suka buƙaci mazauna yankin su tsere daga yankin kafin lokaci ya kure musu. Gwamnan Luhansk, Sarihi Haided, ya ce wasu gine-gine uku sun kone a Sabronodex sannan an kwashe wasu tsofaffi biyu mazauna wurin amma ba a samu asarar rai ba. Jami'an Ukraine da na jirgin kasa sun sanar da sabbin hanyoyin kwashe mutane amma sun bayyana fargabar cewa harin makami mai linzami da rasha ta kai a ranar Juma'ar da ta wuce a tashar jirgin kasa da ke Karamax da ya yi sanadiyar mutuwar mutane hamsin da biyu na ya tsoratar da wasu 'yan kasar ta Ukraine daga yunkurin tserewa daga yankin ta hanyar jirgin ƙasa. Harin da Rasha ke ci gaba da kaiwa a gabashin Ukraine ya sha bamban da abin da ya faru a Kiev, babban birnin ƙasa a arewacin ƙasar. Bayanai daga wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Kanam a jihar Platan Najeriya, na nuni da cewa mahara sun kashe mutane da dama a ƙauyukan da ke yankin. Wakilai sashen Hausa Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. Wasu da na zanta da su ta wayan tarho sun bayyana min cewa 'yan bindigar sun shiga ƙauyukan ne da tsakar ranar jiya Lahadi inda suka auka wa ƙauyen kukawa, gyambahu, dungur, kenam da sauransu. Suka kashe mutane da ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto hukumomi ba su ba da bayani kan adadinsu ba. Basarake a ƙauyen Shuwaka ya mun ƙarin haske kan aukuwar lamarin. Suna na Hudu Ibrahim Sarkin Shuwaka. Yan kinnafin ɗinnan nan faso ne suka shigo gari yau. Sun shigo kukawa. Awa suka shigo kukawa suka wuce kukawa jambawu dunguru an kakkaram suka dawo kuma suka yi amma suka zo shiwaka to muna da labarun dai sun kashe mutane fa da dama amma a shiwaka nan da gidan na gaggawa ya kai bakwai sun kuku ne shaguna da wasu gidaje da jama'a suka ce dai a kuka dai ba san kashin abin da aka ba don ba a shiga saboda muna kira waya ne muna shi ma wani da ya saka ya sunansa ya ce jama'a da dama sun kaurace wa mahallansu suna boye a cikin daji shugaban karamar hukumar kanam dayabu yusuf garga ya shaida min cewa suna bukatar karin jami'an tsaro tsaro ne don tunkarar 'yan bindigar da suka yi kofar rago a ƙauyukan. Sauran ƙauyukan da suka shiga kuma sun kewaye garin su 'yan bindigar da ba ma wanda ya san shiga bandana ga me yake faruwa. Matsalar rashin tsaro dai na ƙara ta'azzara a yankin kudancin jihar plateau inda kullum 'yan bindiga ke yin garkuwa da mutane suna karɓan kuɗi suna kuma kashe-kashe. zai kawo mana karashin labaran duniya. Amma yanzu bar mu leƙa Najeriya inda alamu na daɗa jadada rahotannin da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ke fitarwa akan jihohin da ke da matsanancin talauci musamman ma dai na yankin arewa. Abin da ke nuna hakan shine yadda mabukata ke yin dafifi suna faɗi tashi wajen karɓar tallafi. Ga rahoton wakilin murya Amurka muhammad Nasir. irin yadda mabukata ke gogoriyo kenan wajen karɓar tallafi saboda su samu abin da za su ci da iyalansu a wasu jihohin arewacin najeriya duk da yake wasu gwamnoni na musanta cewa akwai matsanancin talauci a jihohinsu ya gare ni shi ko shi gare ni ba batun talatin ba hamsin ma ya kai suna zan kai ma waɗanga abu a yi dubara. akwai wuya ga samun irin su ne kamar yanzu o oh, akwai wahala rukayya to na dai ji an ce ana rabon kaya shi na ya kawo mu nan na samu ƴar egwace da buwan hatsi da suga to za a ajewa mu ci azuwa zuwa lokacin da ya kare da ni da mai gidana. Waɗannan wasu mabukata ne da suka karɓi tallafin abinci a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, wanda ministan shari'a Abubakar Malami San ya bayar. irin wannan yanayin bai rasa nasaba da yadda gwamnatoci a jihohi da masu ɗaiɗaikun jama'a ke samar da tallafin abinci ga mabukata musamman a lokacin watan ramadan gwamnatin najeriya ma tana sahun gaba ga abubuwan da take ganin za su rage raɗaɗin fatara ga 'yan ƙasa ta hanyar shirarwa daban-daban a cewar ministan abubakar malami san har ila yau fara azumi Eh, shugaban kasa ya yi umarni ga mutane masu hannu da shuni da cewa su ɗauki matakai na kawo ɗauki da taimaka ma al'umma saboda waɗannan abubuwa biyu manya suna daga cikin abubuwan da suka karfafa min gwiwa to sai dai duba da yadda wasu 'yan siyasa ke shiga sahun gaba gaba da tallafi ga jama'a ya sa wasu na ganin suna yi ne don manufar manufarsu ta siyasa sai dai sakataren gwamnatin jihar kebbi baballe umar ya wuri ya ce ba lalle ne hakan ba a ai wannan ba harkar siyasa ba ai tun tun lokacin da aka ba shi minista a 2015 to ai kaga ba lokacin babu wani baton takarar gwamna ko wani abu haka cike yin wannan abu Suma masu shari'a akan lamuran yau da kullun na ganin akwai sahihiyar hanya da ta fi dacewa a taimaki jama'a ta yadda watakila za a rage musu raɗaɗin fatara farfesa bello dodon bada na ganin cewa da a ce ana yin masana'o'i masana'antu da suwa ana samun magoya guraben aiki sannan kuma ana yi ana tallafa musu ba don su canye ba domin abin da suke yi shi faɗaɗa to wannan shi ke magani amma wannan abubuwa da kaga suna yi in irin wannan lokaci ya yi ai shekara da shekaru haka suka yi ne ko ba ga abin da ya rage ba. an jima dai ana fafatukar rage raɗaɗin fatara tsakanin 'yan najeriya sai dai har yanzu a iya cewa haƙa bata cimma ruwa ba musamman duba da al'amuran talaka ke gudana a ƙasar muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya. madalla an gaishe ka Muhammad Nasir. Ga hafiz da labaran duniya kashi na biyu. Kasar Pakistan na shirin kada ƙuri'a zaben shugaban 'yan adawa Shehbaz Sharif a matsayin Prime Minister ƙasar na gaba a yau Litinin kwana guda bayan da Imran kan ci ya sha kayi a ƙuri'a nuna rashin amincewa lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗaka da ta kwashe kusan shekaru hudu tana mulki. majalisar dokokin kasar mai wakilai 342 ko majalisar wakilai sun kada kuri'a kan kudurin nuna rashin amincewa da kan jiya lahadi inda 'yan majalisar dokokin 174 daga hadakar 'yan adawa suka goyi bayansa sama da kashi biyu da ake bukata na tilastawa tsohon shahararren dan wasan kurket daga makaminsa sharif ne ya jagoranci yunkurin 'yan adawa na hambar da kan sannan daga bisani ya mika sunansa ga majalisar dokokin domin shiga zaben Prime Minister wanda ake kyauta da san ɗan siyasan mai shekaru saba'in ake sa ran zai lashe zaben. Shugaba Joe Biden zai gana ta kafar bidiyo da Prime Minister India Narendra Modi a yau Litinin kamar yadda fadar White House ta bayyana a daidai lokacin da Amurka ta bayyana cewa ba ta son ganin India ta ci gaba da shigo da makamashin Rasha. Sakatariyar yada labarai Jan Saki ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Lahadi cewa shugaba Biden zai ci gaba da tuntuɓa ta kut da kut kan sakamakon mummunan yaƙi a kan Ukraine da kuma rage tasirin da take da shi kan samar da abinci a duniya da kasuwannin kayayyaki. Dalip Singh, mataimakin mai ba Amurka shawara kan harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa kan harkokin tattalin arziki, wanda ya ziyarci India kwanan nan, ya ce Amurka ba za ta sata wani jan layi ba ga India kan makamashin da take shigo da su daga Rasha ba. amma ba ta son ganin tana siya cikin hanzari. 'Yan ƙasar Sri Lanka masu zanga-zanga sun mamaye kofar shiga ofishin shugaban ƙasa a rana ta biyu suna neman Gotabaya Rajapaksa ya yi murabus saboda basussuka da ƙasar ke fama da shi da matsalar tattalin arziki mafi muni a tarihi. Jalhadi ɗaruruwan masu zanga-zanga sun sha ruwan sama kamar da bakin kwarya inda suke ɗauke da laima da kuma rigunan kara ruwa sannan suna rera taken nuna adawa da gwamnati wasu dai sun yi kira da a wargaza majalisar dokokin kasar don samar da hanyar jagoranci ga matasa ana sa ran tattaunawa tare da asusun bada lamuni na duniya imf a ƙarshen wannan watan kuma gwamnati ta koma zuwa ga china da india don neman rancen gaggawa don siyan abinci da mai shanghai ta sallami sama da mutane dubu sha ɗaya da suka warke daga cutar covid-19 kuma hukumomin lafiya sun jaddada cewa dole ne a bar su su koma gida duk da dokar kulle da ta takaita zirga-zirga mai tsanani a birnin mafi girma a cana daraktan hukumar lafiya ta shanhai ya ce bai kamata iyalai su nuna damuwa a kansu ba ko nuna musu wariya shanhai tana ƙarƙashin dokar kulle ta ranar 28 ga watan maris kuma hukumomi sun ce za a cire tsauraran matakan a yankunan da ba a samu sabbin masu kamuwa ba a cikin kwanaki sha hudu da suka wuce bayan wani zagaye na gwaji da yawa. muhammed Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 ba ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafafukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai ku da gyara zama don ku saurari shirin zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa da VOA da ke taɓa abubuwan da ke ce matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na BOA za mu sauka ne a yankin Agadas na jamhuriyar Nijar, inda wakilinmu Hamid Mahmud ya shirya mana zantawa da matasa kan illa ko akasin haka na dakatar da shigowar bakin haure yankin. Shin ya haka ya taɓa tattalin arziki, tarbiyya da sauran lamuran yau da kullum a yankin? Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA. cikin shekara 2016 ne dai gwamnatin Nijar ta haramta safar bakin haure sakamakon wata yarjejeniya da ta cimma tsakanin ta da kungiyar tarayyar turai domin dakile kwararar bakin na haure zuwa nahiyar ta ture to da farko dai akwai matasa kamar haka akwai muhammad agali akwai abdulkarim anise akwai bishir alhaji sani akwai abu alasan akwai mala aminu akwai idris muhammad akwai muhammadu abubakar akwai kuma safiya ayuba sannan akwai usman biyanu sannan akwai mala abubakar za mu fara da kai muhammad agali eh, wani karin bayani za ka yi mana game da wannan aikin na safar bakin haure da matasan jihar agadas da dama suka yi zaman dogara da shi kafin a dakatar da wannan aikin lokacin da ake bakin haure tun kamun gwamnati ya kawo doka wannan yasa ta haramta ma masu harakar bakin cagogi harakar bakin haure gaskiya agadas an karar abubuwa da yawa mutane da yawa sun samu aikin yi in na ce lissafa maka suma sai mun gaji muna lissafa su to yanzu sanadiyar dakatar da wannan abin da aka yi ya jefa matasa cikin matsaloli iri daban-daban wanda wa'ansu basu masu abin da suke yi ba a yanzu zaman da ake kamar wace riba ka ga matasa sun samu a wannan aikin an samu riba saboda ni na ga da wanda yake dalilin wannan abin sun yi armi sun yi samu shari sun samu abubuwa diwa na rayuwa wanda yake sakamakon kuma wanga abin da aka tsira shi sun koma in ka gan su za su baka tausayi wa an san wata hanya wadda bata kamata ma wata shaye-shaye ba a dalilin wannan dakatar da wannan abin da aka yi shi kuma kamata ya ana sara ana ji bakin gatari ya kamata a lokacin da aka tsaye da siviri an yi initiative da yawa ta proje wanda sun tattaimaka ma mutane an ba su abubuwan to abu ne wanda yake shi da a dinga baka kwara a koya maka yadda zaka dinga kama da a baka kifi kwara a koya maka yadda zaka dinga kama kifin yahi to wannan shawarwarin da suka ɗauka suka zo suka ba mutane kuɗaɗe da kayayyaki ko kuma a tambaye ka sana'a me kake a tai a sayi maka abu gaskiya akwai da wanda yake abin nan bai gyara su ba saboda wa'ansu ba a kai wani lokaci ba abin ya watse tunda mutumin da ya ga sati guda yana kama miliyan guda ka zo ka tsaida shi bisa wannan aikin ka dakatar da shi ka ɗauki miliyan guda da rabi ka ba shi ka ce ta yi sana'a kaga babu abin da za ta barkata mai tunda shi cikin sati guda yake kama su wannan kuɗin to amma yanzu kai ka zo ka ci wannan abun ya bar shi yanzu bari ka ba shi ka ba shi wannan miliyan guda da rabi to dama ya saba kashe kuɗi cikin sati guda in ma yana iya kashe wannan miliyan da rabi to ka ji irin matsalolin da aka fuskanta cikin ta yadda ake a yanzu to malam abdulkarim eh, anise kamar eh, a naka gani a matsayinka na matashi kuma eh, kana ɗaya daga cikin masu ruwa tsaki a harkar ta shafi wannan safarar ta bakin haure kafin a dakatar da ita yanzu wani hali matasa ke ciki bayan dakatar da wannan aikin to <clears throat> masha Allah eh, Hamid na gode da ka gaito mu cikin wannan babban muhawara kamun dai in shiga eh, cikin zancen hatsarin ta sa matasa ko ko abubuwan da ake dibi a yau sun ka canji a fannin matasa da rayuwarsu za tunatar da maka ita dai jiha agadas a da da aka santa jiha ce ta baki ta bakunci ta soma da turism turism kun baki ne kenan da wannan aka soma a lokacin ma su ne matasa ke e, gwada mu hanyoyi ke tare da su don su samu wani abu aka zo wannan turism kin babu shi aka kawo zancen tashin hankali aka hana turism ke na biyu aka samu wannan eh, eh, zancen tafe-tafen bakuncin haure an wara matasa suna shin daɗi suna samun ɗan abincin bakin su aka zo aka yaddo wata doka ta zo daga san ba a san daga ina ba dab ta hwada kuma ba a ɗaukar doka ba a fara wallafa ta ba kamar a ce vulgarization a fara wayan mutane kai menene doka ga ta kumsa to wannan doka ko za mu shimfiɗa ta a lokaci kaza idan ba ku bar wannan aiki ba to dokar da ta zo da komiminta ta zo da dokokinta da wane ne ta zo da kama mutane kaga wannan an yi eh, laifi guda kenan na biyu shin wannan rajajeniya da su kasashen afirka nan wanda suke cikin gungu guda suka ɗoka na cewa eh, mutum ɗan afirka yana iya tayyaya ya zo inda yake so cikin kuma ana kare hakokin shi wannan abu babu shi tun da yau idan an kama ka sai a ce baka da takardu idan kana da takardu kuma a ce kayi laifi to me ake so kenan su matasan ga su zamna wuri guda bai yi ba matasan nan da ka gani su suna samu cikin wannan ne suke samu su yi abubuwa da yawa kamar yadda dan uwana na ce sun yi armi wasu suke rike da yan uwansu wasu suke rike da uwayensu cikin wannan aikin da ake yi amma an zo Eh, eh, eh, rana guda an ce kawai wannan abun a daina kuma abin da ake ba su shin wai ya kai ga wa'anda ke wannan abun sakon ya kai gare su menene ake taimaka musu da su ya cancanta wannan abin da ake ba su daidai abin da suke samu ne duk wanda ya kamata a yi bincike a yau inda matasa suke kaga abin da ya faru duk wanda abin gai shi ma babu kama a jihar agadas kaga ya kawo sace-sace ya kawo shaye-shaye kai ya kawo karuwanci kenan mu an sa mana matasa cikin wannan yanayin wanda bai da kyau ne ake shira da su matasan nan kenan mu nan zuwa gaba ba mu samun matashi agadas sai dai mu samu yawan mahaukata da yawan karuwai kenan an bar mu da illoli manya wannan hana tafe-tafen da ake so a yi ba abu bane na kirki su wanda suke so su hana shi nasaru a lokacin da suke zauwa ƙasa afirka wace ka su zo mun doka zauwa suka yi ƙasa afirka suka yi abin da suke so suka ɗoki masu ilimin mu yanzu kana da ilimi ka je turai ba a mai doka sai a riƙe ka dan ni to kaga kenan nan ma an baka dokoki kenan bai kamata ba yau a ce irin yau doka ana hiddo ba a yi wata dogon shawara ba ko ba a dibi matsalolin da eh, eh, matasa ke ciki ba matasan nan muke hiddo su da kasashen su ba ban ba wasu ya ke hiddo su wasu ba su da abun yi wasu eh, bambanci ake nuna musu yanzu siyasa ba abin da bata kawo ba wani gudu yake dan kan shi zai nemi abincin bakin shi ba dan turai yake na birge shi ba amma an zo an liƙe ƙohoyi an liƙe komi me ake so zama matasan ga shine magana ta yanzu to malam aminu kana ɗaya daga cikin wanda suka yi aiki a lokacin da addakwai bakin haure ya za a mutunta lokacin da addakwai hada-hada ta bakin haure a nan jihar agadis da kuma a yanzu da aka dakatar da wannan aikin eh a gaskiya abin da zan gaya maka bisa yanayin da ake ciki yanzu mhm. gibi ne aka samu wanda yake ba karami ba na bisa ga wagga dokar da ta zo ta hana matasa shakar kuma bancin ta hana matasa shakar abin ya zame musu kamar ba su ma san yadda za su misalanta abin ba abin ya fi karfin kwallo su suna da yi ne suna ta haƙuri don abu ne faɗa ne ya fi ka. amma ciwo dai wanda suka ji matasa ba su iya misalanta shi wasu 'yan uwan shi ma gare shi suke zauwa duk mai wasu bukatun shi ya biya mishi amma a yanzu ya kai inda yake ba wai ya biya musu bukatun shi ba mhm. shi kan kan shi ka biyu burge shi take mhm. ka biyu wagga burge shi take yadda za a yi mhm. ya same ta to kuma me ya kawo wannan dokoki ne aka kawo aka yi birs kamar yadda malam karim anisa ya gai an kawo dokar daga sama ne kawai aka zo aka zuba ta to ko ayo ko mutum an ka kalla ai yana da mataki mataki mm. sai an haife shi an raine shi an yi wane ne kamun ya kai ga a ci amfani shi mm-hmm. to kenan doka ma ya kamata kamun a buga sanda mm. ya kamata a dan sauraron mutane a koyar da su yadda za su yi su adapte bisa wannan dokar mm-hmm. ta biyu musu jiki sun saba da ita kenan da za a cewa ma mm. an tsaida kenan dama sun saba da ita kamar ya kwata za a kwatanta yanayin aikin da kuke samu a can da yanzu a yanayin aiki gaskiya ba ɗaya ne ba saboda a lokacin bukatun da muke yi ma gaskiya mukan kanmu muna jin daɗi masu sauraro nan za mu dasa aya sai makon gobe Allah ya kai mu za mu ɗora a madadin wakilinmu Hamid Mahmud a Agadas da masu sauran abokan aiki a jamhuriyar Nijar ni Nasura da hikaya da na jagoranci shirin nake cewa wassalamu alaikum To madalla an gaishe ka Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasar Najeriya. sharhin jaridar ne da jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran jaridar da punch na cewa rundunar sojan najeriya ta bayyana cewa nan gaba kaɗan za ta ayyana jagororin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a najeriya a matsayin wayanda ake nema ruwa a jallo babban daraktan yada labarai na rundunar tsaron najeriya manjo janar bennett onyeko shine ya sanar da hakan ga manema labarai ya ce rundunar sojojin najeriya za ta ayyana jagororin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na isuwa a matsayin wayan da ake neman ruwa a jallo kamar da yadda aka yi wa shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau lokacin da yake raye kakakin rundunar sojojin na najeriya ya bayyana cewa za a bayyana sunayensu da kuma hotunansu domin kowa ya gani sai kuma jaridar da bangar daya daga cikin manyan labaran jaridar bangar na cewa shugaban kungiyar nemawa yankin yarbawa yancin kai ake kira yoruba nation wato chief sunday adeyemo da aka fi sani da sunday iboho ya bayyana cewa babu kamshin gaskiya game da rahotannin da ake baza cewa yana fama da rashin lafiya sunday iboho da ya bayyana cewa a lokacin da yake tsare kafin a bada belinsa yana samun kulawa karkashin umarnin shugaban kasar jamhuriyar benin patrice Stalon, Talon. A can baya da dai magoya bayan sace ko hadda sa, sun bayyana cewa yana fama da rashin lafiya kuma yana bukatan a sake shi domin ya je kasashen waje domin neman magani. To sai dai wannan bayani da Ibuho ya fitar ya nuna cewa akwai sabani kanin labaran da lauyoyin nasa ke bayarwa da kuma halin da yake ciki na zahiri. Sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaranta kamar sauran jaridun duniya da na cewa 'yan majalisar dokoki a kasar Pakistan pakistan sun kada kuri'ar rashin amincewa da jagorancin firaministan kasar imran khan inda kuma a yau litinin ake sa ran 'yan majalisar za su zaɓi wani sabon firaminista bayan da suka kada kuri'ar tsige firaminista imran khan daga kan mukaminsa jaridar daily post dai ta ce kotun kolin kasar pakistan ita ce ta amince da wani hukunci da ke ayyana matakin da tsohon firaministan ya ɗauka na rusa majalisa da cewa ya saba doka 'yan majalisar kasar 174 daga cikin 342 ne suka amince a tsige shi daga kan mukaminsa imran khan wanda shahararren tsohon dan wasan kirket ne ya zama shugaban kasar ko kuma prime minister kasar pakistan ne a shekara ta 2018 sai kuma jaridar disney daya da shura yamiyar shubanjo na ganawa da 'yan siyasa ce ko har da gwamnoni domin ayyana kansa a matsayin daya daga cikin masu neman takarar shugabancin najeriya najeriya a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa ana sa ran wasu osibanjo ya gana da gwamnoni 22 na jam'iyyar su ta apc ba mai tufurin murya amurka daga najeriya a gaishe da baban gida jibril masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari nasiha akan falalar azumin watan ramadana sunana muktar ahmad daga tsangayen aramma muhammad madubu darasin da azumi yake koyarwa ga matasa a cikin watan ramadan azumi watan ramadan sabon allah yana raguwa a duniya baki daya sa'annan kuma in ka je masallatai za ga ana shigo da abubuwa kayan shan ruwa haka ana rarrabawa al'umma saboda ana neman lada a gurin allah sai kuma duk wani sabon Allah yana yawan tuyi daga matasa suna yawan karanta Qur'ani ana cika masallaci ana addu'a ana zikirin Allah ana ibadoji sosai sosai a watan Ramadan kowa na yin kokari da gaske yana neman lada a gurin Allah da yardan Allah cikin watan Ramadan assalamu alaikum assalamu alaikum na Sadiq Ahmad daga madrasar markazar tafizul Qur'an koyi Bauchi abubuwan da azumi yake yake koyarwa azumi yakan koyar da jama'a ƙara jin tsoron Allah da kuma yawaita ibadu domin kusanta ga ubangiji da kuma neman yantuwa daga cikin wannan wata mutane sukan dage wajen neman lada da yawaita yin azumi da kuma zikiri da kuma karatun alkur'ani sannan kuma da ciyar da bayan allah sannan mutane da yawa sukan daina aikata ayyukan da allah baya so sabon allah kenan domin kusantan ubangiji assalamu alaikum sai umar sarki da darussan suna da yawa farko ina koyon hakuri da jama'a a wannan azumin gaskiya yana nan samun kwanciyar hankali wannan wani darasi ne wanda gaskiya azumi ne kawai nake samun wannan kwanciyar hankali fiye da kowane lokaci sannan ina dan samun gudunmuwa a dalilin azumi a wajen mutane da ba ni samu wannan shi madarasi na wanda sannan ne ma ka hasali a wannan azumin na kan yi kokari in ga cewa na yi iya abin da zan iya na taimakawa wanda na ga cewa zan iya taimakonsa in na yi wannan abin na kan samu kwanciyar hankali wannan yana daga cikin kwanciyar abu guda uku na sana daga cikin abubuwan da suke kwantar mai da hankali sannan kuma da yawan jin tafsirai da nake wanci a kowane lokaci a cikin ko a talabijin ko kuma gidan rediyo gaskiya yana samun kwanciyar sannan ina yanzu zuwa wajen tafsirai dare da rana wannan ma yana samun kwanciyar hankali sosai Masha Allah, ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice. Sojojin Rasha sun yi lugudan wuta a wata makaranta da gine-ginen gidajen jama'a a gabashin Ukraine jiya Lahadi, kamar yadda jami'an Luhansk na yankin suka ba da rahoto, yayin da jami'an suka buƙaci mazauna yankin su tsere daga yankin kafin lokaci ya kure musu. Gwamnan Luhansk, Sarihi Haided, ya ce wasu gine-gine uku sun koma Sabronodex sannan an kwashe wasu tsofaffi biyu mazauna wurin amma ba a samu asarar rai ba. Ƙasar Pakistan na shirin kada ƙuri'ar zaben shugaban 'yan adawa Shehbaz Sharif a matsayin firayim ministan ƙasar na gaba a yau Litinin kwana guda bayan da Imran kan meci ya sha kayi a ƙuri'ar nuna rashin amincewa lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗaka da ta kwashe kusan shekaru hudu tana mulki. Majalisar dokokin ƙasar mai wakilai ɗari uku da arba'in da biyu ko majalisar wakilai sun kada kuri'a kan kudurin nuna rashin amincewa da kan jiya lahadi inda 'yan majalisar dokokin 174 daga hadakar 'yan adawa suka goyi bayansa sama da kashi biyu da ake bukata na tilastawa tsohon shahararren dan wasan kurket daga makaminsa. Shugaba Joe Biden zai gana ta kafar bidiyo da Firaministan India Narendra Modi a yau Litinin, kamar yadda fadar White House ta bayyana, a daidai lokacin da Amurka ta bayyana cewa ba ta son ganin indiya ta ci gaba da shigo da makamashin rasha sakatariyar yada labarai jan saki ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya lahadi cewa shugaba biden zai ci gaba da tuntuɓa ta kud da kan sakamakon mummunan yaƙi a kan ukraine da kuma rage tasirin da take da shi kan samar da abinci a duniya da kasuwannin kayayyaki 'Yan ƙasar Sri Lanka masu zanga-zanga sun mamaye kofar shiga ofishin shugaban ƙasa a rana ta biyu na neman gwata baya Rajapaksa da yi murabus saboda basussuka da ƙasar ke fama da shi da matsalar tattalin arziki mafi muni a tarihi. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar. Take muku fatan alheri ku huta lafiya ma'asalam.